jama sauraron sashen hausa na rediyo faransa rfi barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu kuma kamar yadda san shirin wajen kawo muku hira da mawaka yau ma dai haka lamarin zai kasance zainab alhaji mai yi wa mawaka amshi da rawa a garin biddaci cikin jihar neja kamar yadda kuka ji a cikin shirin da ya gabata tare da mawaƙiyar nufawa ta ce sana'ar su ta waka a Nufewood sai wanda ka zaɓa ko dai mutum ya zama mai waka ko mai rawa ko mai amshi ko kuma mai yin wasan kwaikwayo saboda haka ita dai Zainab sai dai ta rawa in ya kama kuma ta yi amshi kamar yadda ta shaida mu. To assalamu alaikum sana'a na dai rawa kamar yadda kuka sani muna bin mawaƙan nafawa mu kuma muna rawa huda kamar sha'ani ne haka in ya tashi mu ne muke musu rawa su kuma suna waka kamar yadda kamar muka yi hira da wata mawaƙiyar nufawa shi sai ta shaida mun cewa ai waƙoƙinsu baya tafiya sai da rawa haka yake rawa saboda shi waƙan da ake yi bai tafiya in ba da rawa ba tun farkon zamanin da ainihin abin in ana kaɗa ganga to jikinka shi ke juyawa har kiɗan ya fitar da sautin shi. chigabia chimiale migipa ochigambe kenan dai rawa al'ada ku ce al'adan mu ce kuma sai naga kamar rawa kwaya ɗaya ce dai wannan rawar da ake yi a'a ba kwaya ɗaya bace ila dai ɗaya dai kike gani akwai wanda ana girgiza girji da kuma ƙugu ai duk rawan ba nufi dole sai ya juya ƙugu saboda kugun nan ita take juya ya ga wani zubin ma ki ga mun sa zani mun ɗaura ƙugun muna sa shi ne saboda ya bada shif ya juya sosai saboda in ba haka ba kiɗin ba za ta tafi yadda ake so ba to ko akwai abin da sa kika zaɓi rawa baki zaɓi kiɗa ba eh abin da ya sa ai shi rawan iyawa ne saboda ba kowa bane akwai da ta iya waka ba ta iya rawar ba to kamar mu da yake cikin ƙauye muke an ɗauko mu mun riga mun iya rawan tuntuni to ba dole bane kana da fasa'an kuma iya wakan amma rawar dai ba za a kada kai ba mm, muna iya cewa baki da muryar waka ne ba da muryar waka babu fasaha waka kuma dai komi dai da yadda Allah yake yin kowa mu dai a nan bangaren makafi a tarihin indiyawa wannan rawan nasu wai ashe tun suna yara ake koya musu muna iya cewa kuma tun kuna yara ake koya muku gaskiya mu ba a koya mana gadon mu ne mu namu ba koyo muke ba mu gado ne saboda duk inda dan ba nufi ya cika ba nufi in har zai je gida to tabbas wannan al'adarsa ya taɓa ta ko ɗan yaya ne. Mm, na kai kai gai gagawa da yake an ce a nupewood din akwai mawaka akwai makada akwai masu yin fina-finai sannan kuma akwai masu rawa to kuma an ce zaka iya hada duka hudun a lokaci guda ke guda nawa kika hada a lokaci guda ni dai rawa kawai sai amshi abinda nake kenan saboda in na ce zan hada duka ba zai yiwu ba to za a yi ta rubanka kowa zai so kowane producer zai so ya dauke ka to amma na tsaya a guda biyu sun isa Um, kaman a um, mawaka dai da na sani idan mawaki ya waka shi yake amshi da kanshi in ya so aka saka a kwamfuta sai amshin ya bada muryoyi ko kuma in ce ya ginu a gina shi a akan kaman ko ya zama biyu ko uku ko ma goma ake so kenan na su ba sa wannan ba sa amfani da wannan dole sai sun ɗauki masu amshi lallai ana yin haka amma mu abin da ya sa kana hawa step kana bin su to dole ka iya saboda ba zai yiwu a ce kana bin mai waka ba ka iya waka ba saboda wata wakar idan aka faɗe ta kalmar ta in ka ce za ka bi ni in baka iya ba bakin ka zai yi rawa to dole ka bi su ka iya shi yasa sannan in aka je biki mu mukan yi musu anshi To a wannan sana'a ta ki ta rawa sai ga kamar su mawakan ai za su fi ku samu ko haka ne kowa da irin arzikin da Allah ya bashi ko ba haka ba saboda wani zubin mawakan ma daidai muke da su saboda wata ita tana da murya ne wata kuma rawa ta iya wata kuma tana da fasaha amma ba za ta iya fitarwa ba ta fitar da fasaha ta ba ita mai wakar kin ga ko in aka zo aka yi samu kuɗi dole za a raba daidai saboda duk tare ake shi yasa kuma mu masu rawan duk a wurin rawan ma sai mu samu majima mu bar mawaka kada a ce katsinawa suna son rawan nan sun zama bayan mu dan in suka ga rawan fawa ma ba su iya zama lahiya to kin ga ko a hankali a daɗe da daɗe mu ana ta ɗaukewa yanzu ma ba mu da yawa <laughs> ikon Allah to Allah ya taimaka to madalla Zainab mun gode A al'adance dai an san matar Bahaushe a killace cikin gida a koda yaushe. Tuko me take yi a daidai wannan lokacin? Wasu kan ce takan yi kallon fim ne musamman ma dai na Indiya wasu su ce a'a tana karatun littattafan hausa ne musamman kuma na soyayya balle kuma yanzu da fina-finan hausa suka wadata to koma dai menene mun samu matar da karance-karance sa mutane da dama ke kwatance da ita hajiya zainab baba iyakarta makarantar sakandare kuma tun shekaru kusan arba'in da suka gabata ta gama karatu sai dai yawan karance-karance ga kuma sha'awar da ta kai ta ga karance-karance to kila za mu ce mu saboda lokacinmu ba mu samu opportunity an bamu mun yi karatu har muka kai university ba tunda kuma karatu na ranka sai zama mana kamar hobby duk sanda ka dan samu lokaci sai ka samu dan littafi mai ma'ana mai mutunci sai ka karanta eh waɗanne irin littafi ke karanta to ni karatu na dai baris a lot ina karanta novels ina karanta magazin ina karanta littattafan hausa amma na da masu mahimmanci masu ma'ana da yaranki da yan uwanki da kawaye kowa sai ce kai ai matan nan akwai son karatu sai na ji wasu ce ai har na indiya kina karanta haka ne a haka ba ne <laughs> mun dai kallon indian films da mun dai dan tsitsinci fasara amma ba za mu iya karanta littafin su ba to kina dan yarawa mm, ban yara ina dai dan fahimtar wasu Hmm, to akwai wani labarin kuma da na ji wakil siyo wasu littattafai da kika je china kasar sin kenan su um, kina jin china ne ko ya akai a'a ba ina jin china ne littattafai ne dai wanda aka rubuta su da turanci wanda a nan ba ka gansu ba sai da ka je can sai ka samu opportunity sai ka siyo waɗanne irin littattafai ne waɗannan novels ne amma na da wanda su kamar john grisham su Shidney shoulders wanda ban samu a nan ba shine a can na su su collections ne um, a cikin labarai da na dan karanta a kanki aka ce wai akwai lokacin da mai gidan ke kai ki kasar waje ya ce duk ki zaɓi abin da kika fi so sai kika rinka kwasan littattafai haka ne to kamar haka din ne tunda ka samu abin da ba za ka iya siya a Najeriya ba a can ka samu opportunity sai ka siya da littattafan kamar kiwon lafiya na mata haka da littattafan Islam yadda za ka san rayuwanka da addininka da yadda za ka tarbiyyantar da 'ya'yanka akwai wani idil musulma da dai sauransu lokacin da na shigo kafin ki karasu wannan falon naki na ga kwalayen nan sai nake tambaya na ce aure zaki wa diyaki kika tara kwalaye sai yarinyar ta ce ai duk littattafai ne a ciki ya zaki da su tsofaffin littattafai na ina ajiya zan bar ma yara kamar legacy in bana nan in akwai wanda ta ga ya kamata ta tsinta ta amfani da shi sai su zan bar musu askaman kila in na tafi akwai abubuwan da su ma za su iya tsuntsunta su amfani da shi yakan yi wuya ki ga matar bahaushe bahaushiya da karance-karance irin wannan to har yanzu ni baki gaya mun ma irin menene ke ya fi ɗaukar hankalinki a cikin karatun nan kila ko dan mun tashi mun samu iyayenmu su duk rayuwarsu a ma'amalar makaranta suka yi amin ubana shi educationist ne so mun samu katon cupboard. na littattafai to biyun kuma mun dan samu ilimi za mu dan iya karanta wasu muka yi ta shiga muna tsitsinta har ya zama mana jiki kuma muka iya karatu na san dai idan mutum yana karatu dole akwai inda zai fi karkata hankalin ki fi kwanciya da shi ba ko na hausa ne ko na turanci ni dai na fi ga irin ka samu littattafai wanda suke ba da ainihin tarihin rayuwar mutanen farko kamar da a ce ka samu novels irin na italians din nan ya zamana sun faɗo yadda al'adunsu ya fara da gidan sarakunansu da auratayyansu ba irin labarin yanzu da ake kirkira ba ma na gaskiya ba a rika yin su. To a mu dawo gida Najeriya akwai mata da maza masu rubuta littattafai hakan nan zaki ji wani na tarihi ne wani na soyayya ne wani kuma dai na rayuwa ne eh, wani littafi ne na Hausa kika karanta ke ga ya kwanta miki a rai. to banda littattafan da muka samu muna yara kamar su iliya dan mai karfi su magana jari duk dai waɗannan tsofaffin littattafan su ruwan bagaja dukansu dai to a dai na dan zamanin nan na yanzu dai dan zamanin nan gaskiya na fi kauna in karanta littafin hafsat sodangi wata marubuciya da take jos jos ce a ni ba jos ba ne mun dai zauna a jos kuma littattafanta akwai dan fahimta kuma ba shashanci na san ba za a rasa kuma abin da ya sa kika zaɓi dai na hafsan ba duk da dai kin ce babu akwai fahimta ga gashi shi ba shashanci me kuma ya fi ɗaukan hankalinki to kila da na zauna a jos kuma yawancin rubutunta zan ga daga inda na zauna take faro rubutun kamar irin ta ce anguwa kaza eh haka eh to haka din za ta ce a unguwa kaza ko a lokaci kaza kamar yanayin lokacin yanayin ko ruwa ko sanyin su ko waye to zaka ga in tana faɗan abin kamar yadda kake wurin haka kake gani to dai abin da ya fi ɗaukar hankalin kenan eh akan littafin ta to ana yawan korafin ciyoyanci masu rubuta littattafai nan zaki ga in kin kira su ma kina tambayan su da Allah littafi kaza fa za a samu koko sai ka ji sun ce ku nema a kasuwa kamar irin ba su da shi a gida haka ne eh to haka ne amma ni a wannan ko nakan ga kaman wauta ne tunda mu da ba ma rubuta littattafan muka yi ba ka karanta littafi ya maka ma'ana ka siya ka ajiye har kana fatan wani naka ya zo ya gani bare ga su da suka rubuta littafin sai ga kaman wani abu ne na hausa da ba san ciwon kansu ba za ka rubuta littafi ba za ka ajiye aircin original coffee din baka san da zai taso ya maka amfani ba kenan ke ma kila kin taba haduwa da irin wannan matsalar kin nemi littafi baki samu ba eh har yanzu ma za ki ga sun yi ko ɗaya biyu uku a nemi hudun sama da ƙasa a rasa wata kuma ta ɗan fara ma a neme shi gaba ɗaya ba za a sake ganin shi ba ba ta yi na biyu bare ta kai na uku haka eh amma ba mu san me matsalan da yake yana su yi ba to hakan yana nuna cewa kina hulɗa da marubuta littattafan ne sosai ni ban taba ma neman su ba inda na ga abu ya min daɗi ina da ra'ayi zan siya zan karanta amma dai ba za a rasa dai dan kalubalen da ke ke gani cewa wannan kalubale ne a tare da su ba ko eh yawancin dai kalubalen su na yanzu dai shirme ne za zaki ga fim ne ka riga ma ka taba ganin fim din sai kuma su dawo da shi ko kuma fim din turanci akwai inda bayan da za a yi a ce ba ture yi kuma bahaushe ya kwatanta shi amma za ki ga sun yi shirman yin wannan abu sai kuma karairayin sutura karairayin kantina ki ga wata dan shirme kanti ne kwara ɗaya ta sani a ƙasan waje duk inda ta zagayo littafin sai ta faɗa maimakon su amfani da abubuwan da mu muke tare da shi a al'adance kayayyakinmu duk abin da Allah ya bamu a Najeriya sai sun tsallake sun tafi ƙasan waje kuma wannan ba ingantawa ma yake ba lalatawa yake tunda duk abin da zaki kai in ka siyo siyo nasu littattafan kasan waje ba za ki taba ganin wani abu da ba nasu ba sai dai nasu kin ga kamar in kika duba kamar chess james hadley chess an ce gurgu ne duk labaran shi da ya a gurguncen shi amma duk wanda yake karanta novel in ya karanta ces zai ce miki yayi wallahi ikon Allah akwai kuma wani eh, maganganu da nake ji musamman a bakin mata yan uwana sai su ce a idan ka biye wa karanta littattafan Hausa sai ka yi fada da mijinka ko kuma yarinya sai ta zama mai kwaɗayi saboda yadda suke nuna cewa ai shi saurayin mai kuɗi ne gidan shi kaza an kai matan guri kaza kusan duka wai marubuta littattafai sun amfani da irin wannan yadda namiji ke kashe mace kuɗi ko na da Allah ke a matsayin ke na wacce kike karance karance kina fuskantar hakan a littattafai kina gani to ai shi ne ce biki tun fari inda suka faɗo kenan tunda idan zaka yi rubutu game da al'adanka a matsayinka na bahaushe bai ma kamata ka kirkiro abin da ka san kin ga a wani wurin zaki ga an ce amma miji abinci kala biyar ko shida to jaki ne a ce kuma a lokacin ake tunanin duk zai cinye in abincin safe ne su dan mi abincin masta a yanda kowa in aka gaya mishi hankali zai karba fahimta zai wuce misali in kai dan zariya ne aka ce an yi koko da kosai lafiyayye da safe an kama miji me aibin shi tun da dama abinci ne amma zaki ji sun ce an yi pepper soup din kaza an yi na kan rago an yi waye wani ma cikin zai ɗauka to in ma cikin ya ɗauka ina kuɗin yake wake da wannan karfan aikin a yaro da zai irin wannan abubuwa to kin ga tun a nan ma in kana da hankali kana fara karanta wannan kasan littafi ya faɗi ko kuma aka zo kayan aure ki ji an lissafa ko kuma ɗakin ki ji an ce kayan ƙasa kaza duk me ya kawo wannan za ka yi littafi za ka bayyana al'adunka za ka yi dan ka nishaɗantar da mutane sai ki littafin da ƙwaƙwalwar mutane zai karɓa kuma zai zauna daidai kuma zai musu amfani to amma a cikinsu akwai masu iyakan kokari zaki ga wata ta sa har da tuwo miyan kalkashi da sauransu ba a ce wai sai an yi wasu karerayin su salad su waye abin da ma kin gane hankali ma ba zai dauka ba ah, kusan dai in ce dai kin yarda da maganan da shauran mata ke faɗin cewa littattafan kamar suna gurɓata tarbiyya kenan eh to suna gurɓata tarbiyya amma a halin rayuwa in kana mai kwaɗayi a halin rayuwa in an ce miki wancan makiyinki ne in baki jawo makiyinki kin fahimce shi ba ta ina zaki saurari cutar iyayen ma suna da laifi inda suna karanta littattafan kuma at least a ce an ba mata su har ka gaya ma mai gidanka ko mai wannan littafi na da aibu wani zai iya tasiri a yi stopping waɗannan littattafan ko kuma a ba da dama a kira marubucin in za ta yi rubutun a ce mata kaza kaza kaza da kika yi ba shi ya dace ki ba ai su masu rubuta ƙasashen waje ba rubutun hauka suke yi ba kuma rubutu littafi ya sai shekara uku hudu bai ma fito ba amma in ya fito mutane za su yi accepting din shi saboda sun yaba da shi sun yaba da irin labarin da suka bayar yanzu wani kira zaki da uh, marubuta da kuma iyayen da suke cewa marubutan suna sa yan suna kwaɗayin kamar auren mai kuɗi ko kuma yin wasu abubuwan da hankali dai kawan ba zai ɗauka ba to kiran dai da nake marubuta na ma ga miki su adalci in ka ce kai bahaushe ne za ka yi labarin kayan hausa to faɗi gaskiyan abin dukkan mu kashi uku Allah ya yi mu da na tsakiya da na sama da na ƙasa in ka tashi ma zaka zurfafa ƙaryan ka yi shi dan daidai daidai ba kai ma wanda hankali ba zai ɗauka ba a ce ko duk wata uku sai an fita Dubai an je bai ma kawo ka sa wani maganan kasashen waje a littafin ka ba ka dai littafi daidai masu kaɗa yadda mutane za su yi amfani da shi wai kila da fa suna gyara littattafan nan kila da yanzu makarantu sun fara ɗauka ana sa musu a cikin darussukan hausa kamar yadda ake daukar su ruwan bagaja su iliya dan mai karfi na ko eh to haka mm. to iyaye kuma fa to iyaye ni dai abin da zan faɗa ma iyaye matsalan iyayen hausa ɗaya ne yau yarinya ko littattafan makarantar ta take zuwa da shi wata ran ki samu lokaci ki taya ta karatun nan in ma na hausa ne ki karbi ɗaya yau ki karbi biyu yau amma ba baka karanta abu baka san abin da ke ciki ba kuma ka haramta shi kin ga ba a yi adalci ba su kuma iyayenmu manya na ƙasa baki ɗaya yadda suke sansarin akan fim me zai sa ba za su rika sansarin akan littattafan hausa yadda za a tabbatar cewa littattafan ko da za su fito tsarkakakku ne kuma ba za su gurɓata mana tarbiyyar 'ya'yan mu ba amma ai karatu part of tarbiya ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mu je mu nemi ilimi habbin ninsin tun da dai ba karatun cutarwa muke kin je bin ninsin kin sai littattafai <laughs> to haka ne dai haka ne abu aham um, daga karshe na ce ki akwai wanda ya biyo ki wajen karance karancen nan kuwa kai to kila akwai to aikin ga su sun samu makaranta da su university din nan da waye waye kila karatun makaranta ba zai ba su irin na ba amma ni kuma gaskiya ba ni da ra'ayin in zauna dai completely a ce ban karanta ko na addini ko jaridun nan na yau da ba zan zauna a ce baka sa abin da rayuwarka ke ciki ba ko irin abubuwan siyasan nan kaji na dariya kai na ban haushi kai tsaki wanda zaka roƙa musu Allah shirya ka ce musu Allah shirya to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu